والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت فصل الكتاب فصل الكتاب نعم نعم قلت الإنسان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام آه sai ce lalle mutum idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci baka annama ra'ahu fi yaqin kamar ya ganshi ne a farke walakin kullu hada idza wazana baina ru'yahu wa nusus al-wahyi sai dai duk wannan gaba daya idan ya auna kiran tsakanin wato mafarkinsa da kuma nassi na kitabu wa sunna sai ya auna mafarkinsa da nassi na qur'ani da hadisi ba kawai dan yayi mafarki ya ga manzon Allah ba ta kowane irin hali kawai ya zo ya kama alfahari ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam galiban kamar yadda mutanen sufaye suke yi yana daga cikin dalilin da yasa yawa daga cikin sufaye suke hallaka sufaye da zarar sun ga wani a mafarki ya ce musu shi annabi ne shi kenan sai su riga alfahari su sun zama waliyai suna da ainihin karama sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ai to a ka'ida na mafarki ba wai duk abin da mutum ya gani bane manzan Allah shedan yana iya zuwa ya ce ma shine manzan Allah an gane ko amma shedan baya yin kama da manzan Allah amma yana iya furtawa ya san zai ce ma ni ne annabi ko ni ne muhammadu duk abu ne mai yiwuwa kun gane ko amma kuma shaidan bai isa ya ɗauki siffofin manzan Allah a filmi a bai isa ba kun bai ci wannan ai to kenan kafin mutum ya ce ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole yana bukata ya san siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya san siffofin manzan Allah da suka zo cikin hadisai ingantattu sai ya auna tsakaninsu da abin da ya gani to a nan ne zai gane cewa lallai manzan Allah ne ya gani ko ba manzan Allah ba ne na'am fa idza sada ma ruyahu nususan al wahyai wato idan ainihin mafarkinsa ya wato ya yi yayi karo da nasosin kitabu sunna fa innahu yusiru azghata to lalle zai zamanto daga cikin yaye yayen mafarki mafarki yaye yaye zai zama kenan shirme ne ba manzon Allah ba da ya gani na'am kama yuqal fala qimata la fil mizan ash-shar kamar yanda ake cewa a yasiru azgasu a yasiru azgasu ahlam kama yuqal zai zamanto yaye yayen mafarki kamar yanda ake faɗa zai zama fala qima lahu fil mizan ash-shar zai zama to ba shi da kima a cikin ma'auni na shari'a ka faɗaka fa innahu muhimmun jiddan to lalle shi muhimmi ne kwarai da gaske wa hadha abu al-hasan al to ga abu al-hasan al nan ta'aradat wa takaffa'at alaihim al-adilla wato dalilai sun yi karo kuma karfin ya zama daya an gane dalilai sun yi karo kuma a wata kafa kuma karfin ya zama daya ya wanda zai ɗauka. E, kaga an samu kenan me an samu a wajen malaman hadisi suna kiran shi menene idrab iftirabi na abin nan gashi magana ko da ba iftirabi bane wannan magana ya zo ya yi karo an samu ta'arud sannan kuma an samu takafu kowanne ƙarfi gare shi babu hanyar da za a iya rinjayar da wannan akan wancan an gane wannan ku wala yadari kaifa la yadari kaifa yuhalliluha wato bai san yadda zai iya warwarewa ba wa qama wa sallar rak'atayn sai ya miƙe yayi sallar raka'a biyu sa'ala Allah la hidayah sai ya roƙi Allah ya shiryar da shi wa nama fara'a rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fil manam sai ya yi bacci da ya yi bacci sai ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin bacci wa shaka ilaihi ba'da ma bi min ash-shubuhat sai ya kai ƙara gare shi sashen abin da ke tare da shi na shubuhohi wa annahu a'awazahu kuma wato abin ya tsananta mishi an gane shubuhan ya tsananta mai ya gaya ma annabi ya kai ma annabi kara. cewa ga wasu shubuhohi kuma shubuhohin nan sun tsananta mai wa hallala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashakila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware masa mushkilolinsa hmm, bi kalimatin jami'a da kalma dunkulalliya an gane ko kalma dunkulalliya amma in an ce za a buɗa ta tana da manoni da yawa na mani atin nafisatin jami'atun jami'atin mani'atin nafisa kalma wanda ta tattaro komai sannan kuma ta hana a fahimci saɓanin haka an gani sannan kuma nafisa kalma ce mai tsada mai muhimmanci to hiya la'amri sababin hidayati wato ita wannan kalman da annabi ya dunkula masa na rantsi da Allah wannan ita ce sababin shiriyan abul hasan al-ash'ari na warju'ihi anil iltizam eh wato ne kuma sababin dawowansa daga aqidan mutazilanci a gari wannan kalmar da annabi ya dunkula mai sallallahu alaihi ita ce sababin da ya sanya ya janye daga akidan da ya zauna a cikinta shekara 40 ba shekara 40 yana cikinta. an gane wannan ku to amma kuma cikin ikon Allah da annabi ya gaya masa wannan magana ya abal Hassan. Alayka bi sunnati shike nan ba an gane ya kai abul hasan kalzimci bin sunnata to daga nan ne fa ya gaji an warware mai shuha wanda ya yi shekara arba'in a kanta akan wani aƙida din? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسنتي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kan nizimci bin sunnata ah fa وعارض مسائل مسائل الكلام ما وجد في القرآن والسنن sai ya farka nan take yana cin wannan lafazi sai ya farka an gane ku sai ya gitta ma ainihin duk abin da ya samu ya gitta ma ainihin masail na ainihin ilmul kalam ya gitta su da abin da ya samu cikin qur'ani da sunna yana ta hada su da qur'ani da sunna da inda suka karo da kitabu sunna sai ya yi fitali da masa'irul kalam ya ɗauki kitabu wa sunna wa zalat ma kana yajid fi nafsihi min al mashakil wato sai abin da ya kasance yana ji a cikin ransa na mushkiloli suka gushe wa shubuhat da shubuhohi fa taraka tilka al aqida sai ya bar wannan aqida al khabisa aqida mai dagaci ila ma yazunnuhu aqrab ila al haqq zuwa ga abin da yake zaton ya fi kusa zuwa ga gaskiya a wajensa ala wa huwa mazhaba ibn kullab sai koma zuwa ga mazhaba na ibn kullab shi ya dauka wannan mazhaba shine gun kitabu sunna dan lokacin ibn kullab shi ake kira ahlus sunna to sai ya dauka to aqidar ibn kullab shine shine sunna sai abul hasan sai tsaya kan aqidar ibn kullab na'am idra'u khairan min mazhab al-i'tizal domin ya ga wannan mazhaba ya fi alkhairi fiye da mazhaba na i'tizal nawahan ma eh ta wani bangaren li'annahu um, yasbutu ba'da sifatillah li'annahu yusbit yusbit ba'da sifatillah hali. eh domin lalle shi yana tabbatar da wasu sifofi shi ibnu kullab baya yin ta'dilin kulli an gane yana ta'dil ne juz'i yana tabbatar da wasu sifofin Allah yana kuma kore wasu sifofi uh, hiya sifatul aqaliyya eh, yana tabbatar da sifa aqaliyya ثم إن ابن kullab la ya kulu bi wujubi shay'in ala Allah irin su sifa aqliya irin su as-sam'u al al-kalam ire-iren wayannan sifofin yana tabbatar da su amma sifofi khabariya irin su fuska irin su hannu irin su an gane ko irin su sakowa saman duniya duk irin wayannan sifofi wato yana kore su an gane ku na'am ثم إن ثم إن ابن كلاب لا يقول بوجوب شيء على الله ثم إن ابن كلاب sana lalle shi ibn kullab baya cewa akwai wani abu wanda yake wajibi akan Allah daga cikin munin aqidar mutazilawa suna cewa dole ne Allah ya sakawa wanda ya aiki mai kyau in mutum ya aiki mai kyau dole Allah ya shigar da shi aljanna an gani sannan kuma dole ne Allah ya shigar da mai laifi wuta to suna suna faɗin wannan kuma wato kaga kaga wannan magana cewa dole ne Allah ya kaza wannan aqida ce mummuna dole ne Allah ya shigar da mutumin kirki aljanna dole ne Allah ya saka wa mutum wanda ya aikin alkhairi shin akwai abin da yake dole akan Allah in ka ce abu dole ne akan Allah waye wajabta mishi Eh? Allah subhanahu wata'ala fa'alul lima yurid amma su a wajen mutazila Allah ba fa'alul lima yurid bane shi shi sun sa abu dole ne shi Allah subhanahu wata'ala in kaga wani abu Allah ta'ala ya wajabta wa kanshi ne babu wanda ya wajabta ma Allah an fahimci wannan ko to shi ibnu kullab shi a nashi aqida ya bambanta da mutazila shi yana cewa babu wani abu wanda yake wajibi akan Allah saboda Allah ta'ala ya fa'alu ma ya sha ko a cikin ayoyi da yawa mun ga inda aka faɗi cewa Allah yana aikata abin da ya ga dama har ma daga cikin sifofinsa fa'alun lima yuri na'am na'am um, ya ce faɗin hajji a min wali to ka sai Abul Hassan sai ya bi hanya na ainihin Ibn Kullab saboda ya gamsu da mazhaban shi na wa saka da aqidata fi babil asma'i wasu sa'a sai ya kudurci ƙidansa a cikin sashen sunayen Allah da sifofinsa Walƙadir. kuma ya tabbatar da ƙaddara su mutazila suna inkarin ƙaddara. yan mutazilawa yan ƙadariya ne su ba su yarda da ƙaddara ba an gane ku na'am na wa asbata aidan anna al-aqla la la yasbitu wala yujibu maarif hmm. la yusbit wala yujibu maarif kuma ya tabbatar da cewa lalle hankali baya tabbatar da al-ma'arif ko baya wajabtar da ainihin sanin Allah ba ma'ana hankali baya tabbatar da sanin Allah ce wai dole ne ana sanin Allah ne ta hanyar hankali an gane ku qabla shar eh wai kafin shari'a kafin Allah ya aiko manzanni inji shi inji shi ibn kullab an gane ku shi yana ganin wato Allah ta'ala kafin ya aiko manzanni ba zai azabtar da kowa ba saboda menene wato mutane ba su da wata masaniya game da ubangiji amma su zinawa sun ce kafin Allah ya aiko manzanni ai muna da hankali tunda muna da hankali ai za mu iya gano alhasal wal kabi za mu iya gano Allah subhanahu wataala ta hanyar hankali to daga tun kafin Allah ya turo manzanni muna da hankali in ba mu in ba mu bi Allah ba Allah zai mana azaba an gane yayi to su shi ko ibnu kullab yana da mazhabar kaɓanin wannan kafin a aiko manzanni babu azaba ga kowa na'am Wa'annan annal ulum wa annal wa in hasalat bil aql lalle ilmin muka ko da sun tabbata da hankali lakinna la tajibu illa bi shar sai dai ba sa wajaba sai da shari'a in ji shi ibn kullab shi kuma an Allah la yajibu la yajibu alayhi shay'un kuma lalle Allah babu abin da yake waje ba a gare shi bal in an'ama 'ala al haq 'ala al-ibad bai kulli yace a'a idan yayi ni'ima ga bayi to yayi ne da falalansa idan zabahum fa bi 'adli idan ya musu azaba yayi ne da adalcinsa an gane wannan wannan aqidar shi yayi daidai da aqida ta ahlus sunna na'am ثم ثم kana على نعم ثم قال آه. ثم إن أبا الحسن استقر أمره أخيرا أخيرا سنللي أبا الحسن الأمر شيا تبت أكرشي بعد أن كان معتزليا ثم كلابيا باين باين دا يا كسان شيء بمعتزلي sannan ya kasance kullabi ala aqidati salaf daga baya ƙarshen rayuwarsa sai ya ya tabbata akan aƙida na salaf allati jaa biha alquran was wanda da sunna ya zo da shi an gane wannan ku saboda zai na jahadu fina da nadi annahum na in dai mutum yana neman shirya. da kyakkyawan manufa to insha Allah ta'ala ba zai barce ba an gane ai to abul hasan da yake yana neman gaskiya Allah ta'ala bai bashi ba sai da ya fahimci aqida ta salaf جوامع الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محوق العاش وبالله التوفيق ina cewa duk da Allah ake neman dacewa na babil bu'udu wal wal ruzuf daga cikin sababban nisa tidde yin nesa an dalibil ilm daga neman ilimi a tafarrugu li mutabahati ahdath ahdath al asr ahdath al asr mutum ya samu tafarruji gane ku wato saboda bin ya samu dama na ainihin biyayya ga abubuwan da ke faruwa na zamani wato har ya samu dama ya yi nazari ya gama nazari na littattafan aƙida ya gama nazarin littattafan hadisi ya gama nazarin littattafan fikiru littattafan tarihi littattafan larabci duk ya gama har ya koma yanzu yana ta nazarin fikiru waƙi ina fatan gano wannan ya koma yana ta ainihin tafiya tare da zamani yana ta bibiyan abubuwan zamani misali to wannan yana daga cikin abin da ke nisantar da ɗalibai daga yin karatun addini an gane da zaran kaga ɗalibi ya shagaltu da karance-karancen jaridu yawan ainihin kallon talabishin da sauraron rediyo wai yana so ya san me yake faruwa a cikin gari abin ya mai yawa haka ya yawaita haka to lokacin da ya kamata ya amfani da shi wajen hadda na sahihul bukhari lokacin da ya kamata ya hadda da shi ya hadda na ya fahimci wasu masail na tafsir masail na aqida masail na tarihi a lokacin da zai bayar ya ta binciken menene yake faruwa a Amerika, menene yake faruwa a Faransa an gano wannan ko mm. yawwa yace wa huwa min awamil al-khirab wal dimar wa huwa min awabir al-kharab wa dimar yana daga cikin kayan aiki na rushewa da kuma tarkakewa mutum ya rusa kanshi an gane ko in kana in dalibi na so yayi kaca kaca to ya fada cikin wannan abu shine fiqhul waqi annan ina fata gane wa huwa ma yusammunahu fiqhul waqi eh na'am wa huwa ma yusammunahu fiqhul waqi hmm, bi misali lasu Eh, shi ne abinda yusammauna hu suke kira shi mai fiƙe waƙi da harshen zamani kama za'aru eh kamar yadda suke rayawa shi ne fiqhul waqi wa kafirin min talaba da la'ayin fi hadha al-bilad fi hadha al-bilad eh amma shine amma an gane shari'a don ibn al-qayyim al-jawziya shi kuma a cikin ilamul muwaqqi'in yayi mana bayani akan abin da kira fiqhul waqi cewa dole ne malami na malamin sunna ya san fiqhul waqi me ya fiqhul waqi a wajen ibn qayyim yace abin da ake nufi shine idan matsala ta taso to lallai kafin ka yanke hukunci sai ka yi binciken matsalan ka san yaya matsalan take an gane sai ka sauwara matsalan ka masa kyakkyawan fahimta kafin ka yanke hukunci yanzu sai wani ya ce ma akramakallah a yanzu wani sabon abu ya zo ana kiran shi pos kawai za ka zo ne kana so ka amshi dubu ashirin a banki sai ka gaya ba za ka iya zuwa banki ba sai ka je wajen mai pos sai ka ce wa mai pos na kana so a ciro ma dubu ashirin ɗinka sai ya ciro ma dubu ashirin ɗinka sai ya baka dubu ashirin in ya baka dubu ashirin in ya so kai kuma sai ka sallame shi zai ce za ka ba shi ɗari biyu misali ina fashin gane wannan to shin wannan ɗari biyun da ka ba shi ya ci halal ko ya ci haram to ina ganin in aka tambaye ka aka ce malam ya hukuncin pos kawai ba za ka ce ai jin sunan pos ma ya turanci da biri ne kawai a ba za ka ce haka ba suka ce ku yi min bayani menene pos shi da fiƙi ke, an gane ku yi min bayani yaya yake in kuma kana iya bincike kai maka binciko yaya yake sai ka binciko shi daga farko har ƙarshe sannan ka yanke hukunci wannan shi ne fiƙiyar waƙi wato in matsala ya taso ba ka yi matsalan gaggawa sai ka san matsalan ka bincike ta ka saurara ta da kyau an gane to wannan shi ne fiƙiyar waƙi to kaga wannan misali kamar da kuma misali wani ya ce ma to malam yaya hukuncin ainihin siyan siyan abin da ake yi siyan kati da ake ta waya ya halatta ko cin riba ya abin yake ya halatta ko cin riba ne ya halatta me yasa ya halatta saboda ba kuɗi da kuɗi ba ne harka ne na takarda da takarda ba wai kuɗi ka bayar ba wai kudi ka karba za ka mai da kuɗi ba an gane wato ka karbi wato matsala ne na takarda da takarda kawai ka danna ne kana son kuɗi kana son kaza shi kuma sai aka danna aka baka kati kaga wannan kati da kaci aka baka kai kuma zaka biya ne me zaka biya da wani kuɗi na kuɗin yake kaga ba inda inda kuɗi da kuɗi ne ya zama riba saboda ya zama bashi da ruwa amma kati aka baka so laka su kuma suka ce katin da suka baka za su karbi ɗari da goma a ciki to in ya zamanto wato akwai in ya zamanto abu idan jinsi ya bambanta fa idza talafa hadhihi al-ajnas fa bi'u kayfa shi'tum iza kana yadan bi yadin an gane da takarda da kuɗi in za a yi canji ya za a yi canji daidai da daidai eh an ce fa biyu kai fashe tu yawa za a iya yin tafadul Kuma yadda ana iya yin tafadul tsakanin zinari da azurfa ko to kaga irin wannan matsala sai mutum ya yi bincike in ya yi bincike ya gano menene ya gano al'amarin hakikanin abun nan sai ya bada fatawa wannan shi ya kira fiiwul waƙi ba ana nufin cewa malamin fiqh ya narke ba kawai komai yana binciken labaran amerika labaran ingila duk wani abin da ke faruwa a duniya sai ya sani komai ya ce sai ya je ya yi research sai ya je ya duba encyclopedia sai ya yi kaza ina batan gane wannan kaga wannan bincike ilimin boko ne yana daga cikin ilimi na boko sanin current affairs an gane ba lalle bane a ce malamin addini duk abin da zai faru a Najeriya sai ya sani a'a idan abu ya faru sai a ce maka lawa wani abu na faruwa yanzu a najeriya sai ce menene shi ya ce abin da ke faruwa malam kaza da kaza da kaza da kaza shine muke so malam a yanke hukunci a mahanga na sunna ranar kaga malam da ya tambaya menene shi din nan sai aka mai bayani a nan me ya bincike a kai cikin ruwaki kun gane wannan ko yau shi malamin yana da ka'idoji na usul ya karantu duk matsalar da ya faru yana kwanci a daki aka mai tambayoyi akai zai ba da duk amsa ne, in an mai tambayoyi kuma aka mai bayani dalla-dalla ba a tauye komai ba misali an gano wannan to da haka su kuma waɗannan abin da suka fahimta da fiƙiyar waƙi shine ka bar nazarin ka na ƙur'ani da hadisi ba ka zo ka shagaltu da ainihin karatun jaridu wannan shine abin da ikhwanul musulmi suka yi zarra akan duk sauran malaman Najeriya agogo kuma malaman duniya gaba ɗaya. su sun yi zarra kan sanin abin da ke faruwa a duniya amma kuma sun jahilci wato nasoshi na wahayi su yan ikuwan wato yana da wuya ka samu wani babban malami a cikinsu dalili sun shagaltu da wato abin da ba bai hau kansu ba wani lokaci har cikin asorok sai sun bincika mai yake faruwa a wajen kun fahimci wani ku? su saboda haka ƴan ikwan musulmi sun kware wajen wannan labarai in suna hudubobi kawai jaridu za a yi ta kawo ma a jarida kaza shafi kaza jarida kaza shafi kaza a cikin daily times a cikin menene na kaza kaza a je a duba amma kuma ba su da ilimin sahih bukhari ba su da ilimin muslim ba su da ilimin a salaf duk ba sani ba an gane ku sai kaga suna taban kaura ta janibi na aqida na'am na kasiru min talabat al-ilm fi hadhihi al-bilad ani Nigeria wato da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a wayannan garuruwa bi ma'ana Najeriya yamiluna ila hadha al-fann suna karkata zuwa ga wannan fanni na fiqhul waqi game da suke kiran shi mailan azima karkata mai girma yazumuna annahum yaftinuna sunna wato su suna raya su sun kyautata ka ai sun yi abu mai kyau fikul waka bi lisani lasu. huwa ma yu'abbaru anhu huwa ma yu'abbiru anhu ulama ube bi fikil jara'id eh huwa ma huwa ma yu'abbiru anhu ulama bi fikil jara'id eh shine abinda malamai suke kiransa a wannan zamani malaman sunna suna kiran shi fikihu na jaridu da mujalloli hmm. an gane ko tara kasira minhum ya abuduna anfusa yubiduna bidunahum yubiduna anfusahum an ulumin shar'iyya zaka ga da yawa daga cikin su suna nisantar da kawukan su daga ilmuka na shari'a yamiluna ila hadhihi sana'a al-khafisa suna karkata zuwa ga wannan sana'a wanda yake kaskantacce an gano wannan ku suna karkata zuwa ga wannan sana'a kaskantacce idan aka hada ka wa'azi da shi kawai zai isa kawo abubuwan da ke faruwa nan jin kaza kaza ya faru nan jin kaza kaza ya faru to su kuma jahilai zai zo malami ne an gane wanda wannan abin da yake yi na ainihin fashin baki na siyasa ko abin da ya kama da wannan ko jahili wanda bai yi karatun addini ba dan boko na iya yi an gane wannan ko hmm. to su mutane da ba sa gane ilimi su ce kai wannan malamin ba karamin ilimi gare shi ba eh bai san bukari ba bai san kowai ba bai san hukunce hukuncen addini ba amma ya san siyasan duniya na'am na'am yace ah, wa yasbuna kulla juhud wato suna watsa duk wani kokarin su wa waqt duk wani lokacin su ha. a wajen karance karancen jaridu da mujalloli na kuma haka zu yu'alijuna alqadaya min manzurihim to sannan bayan sun gama bincike sun yi fashin baki sai kuma su yanke hukunci da mahangana addini jama'a eh sai su yanke hukunci da mahangana addini alhali jahilai ne su an gane ba su tsaya sun ba addini muhimmanci ba eh? sun ba ainihin jaridu muhimmanci amma kuma daga baya sai su yanke hukunci da kwakwalwarsu mai rauni da kuma jahilcin dunar ruju ilal gulama ba tare da komawa zuwa ga malamai ba in arrasikhina fil ilm masu zurfin ilimi fa haula kama yuqal hum alladhina qad khasiru wa adaa'u nasibahum wa'annan kamar yadda ake faɗa su ne wanda suka yi hasara suka tozartar da rabansu eh wa'annan mutane ina ganin da ce sun yi adalci babu laifi a samu wani daga cikin musulmi ya zama kawai yana ta bincike da kan wannan matsala din an gane a samu wanda daga cikin musulmi ya ta bincike kan abin da ke faruwa a duniya idan abu ya faru malam yana zaune yana nazari akan makalla ka san abin da ke faruwa yanzu kuwa sai dan ba malam labari idan ya ba malam labari sai malam kuma ya gaya mai hukuncin abin a mahangaran shari'a ba shi kenan ba yawwa duk abin da ke faruwa shi din nan dan boko ne shi ya san ilimin boko to sai ya kawo malam wannan ilimin nashi na boko ce malam a mahanganin shari'a yaya kaza yake sai malam ya bashi fatawa a'a a nan wajen dan boko ne amma kuma ya malantar da kanshi a gani su ɗan ikwan kawai ka kira su ɗan boko mutanen da suka ba da muhimmanci kan siyasa to amma kuma sai suka mai da kansu kuma malamai a haka suke so su ba da fatawa shi yasa sai ta ban saura wani fatawan ma an ga sun faɗa sai ka rike kai an fahimci wannan ko saka musulunci bai hana kamar nasiruddin albani lokacin da ake ta zargin manya-manyan malamai yan ifuwan da yan sururiya suke ta suka manya-manyan malamai cewa ai manyan malamai na suna irin su bimbas irin su albani irin su usaimin gidadawa ne an gane ba su san fiƙiwul waƙi ba kawai sun ce wato sun ce muhun layu jawizu sarawirar mar'a ya ce wato iliminsu baya wuce wandan mace wato kawai iliminsu kawai yana wato ƙasa ne ko kuma malaman mata hatar izar su malamai ne na abin da ke kasan wando ƙasan zani me suke nubi suna nufin malamai ne kawai ulama ulhaidu ne wa sahara yin amma abin da ya shafi fiƙi ulwaƙi ba su sani ba haka suka bi suke ta sassaƙe malaman sunna suna ta sassaƙewa to nasiruddin albani sai aka gaya mai irin wannan abun nasiruddin albani sai ya fito ya yi a kan fikiyar waƙe yake cewa yana mamakin wasu mutane da suka ɗauko wani sabon tunani kuma suna so malami tun wani abu na duniya nan sai malami ya sani ba zai yiwu ba ya ce malami ya shagaltu da fannin shi na ilimin addini yake to shi wannan fikin ruwaki da kuke magana wai ne shi tukuna fikin ruwaki din nan da kuke magana wajibi ne shi in wajibi ne to ya zama wajibi ga kowane malami ya sani kuma in kun ce wajibi ne sai kun kawo nassi me ya mai da shi wajibi ku kawo nassin da ya mai da fikin ruwaki ya zama wajibi in ku ba wajibi bane farar da kifaya ne ku dauke mana mana ya magana da ya faɗa yaya in dai ba wajibi ne ku dauke mana kudin nan kun san wannan irbi alhamdulillah mu in mun taso abin ba mu sani ba sai mu kira ku da abin da aka ce farar da kifaya ne kaga sai a samu wasu daga cikin musulmi su dauke mu sani to ina ga anan shi da albani ke magana cewa to ka so da haka cikin waki din nan ba dole bane amma yana da kyau a ce malami lokaci lokacin yana da lokaci yana da faraga ya dan san me yake faruwa amma ba baya zama dole ko ba zai yi malami ya to ya ba da lokacin shi kamar da su 'yan jarida da 'yan boko ke ba da lokacinsu ba an gano wannan ko na'am wala ya tuto qadar hasaratihim kuma ba za su san gwargwadon hasarar su ba illa fi ma ba sai dai nan gaba an gano wannan ko nan gaba ne za su gane sun yi hasara saboda ilimin da suke da shi din ba ilimi ne wanda ko tsuntsu na iya sani ilimi ne wanda ko tsuntsu na iya sani tunda annabi suleiman alayhi salam lokacin da ya nemi alhuda-huda ya rasa annabi suleiman bai ce lokacin ya ce maliyar la'arar huda-huda am kana minal ma'ibin ya ce mai sa mai sa ban ga huda-huda ba ko ya kasance daga cikin wanda ba sa nan ne ce lau azibannahu azaban shadidan hu aula ya aw la yatiyanni ce wallahi da sannan zan masa azaba mai tsanani aw la hu ko kuma zan yanka shi aw la yatiyanni bi sultanin biyu. ko ya zo min da hujja a bayyane dalilin da ya sanya ya fita ba da izini na ba an gane can sai gashi ba a daɗe ba sai ga hule-hule ya dawo yana dawowa annabi suleiman ya tambaye shi ina kaje me yasa ka fita ya haushi da fada sai ce a hattu bi malam tu hibbi waji'tuka min sabahin bi nabai yake yace na kewaye abin da kai annabi suleiman baka kewaye ba na san ilimin da kai baka sani ba tsuntsu ba yace ma annabin Allah ya kewaye abin da bai sani ba kenan anan wajen zamu ce alhuda huda ya fa annabi Sulaiman ilimi ya san fikihul waki annabi Sulaiman bai sani ba irin yadda suke cewa in mutum bai san shi ba ya san baki dace sai ce na kiyaye na kewaye abinda baka kewaye ba waji ituka bi na ba'in yaqin min saba'in yace na zo maka da labari na yaqini daga can saba can garin saba annabi sai ya ce labarin menene sai ce inni wajen tumra akan tamlikuhu wa utiyar min kulli shay wala ha arshun azim yace lalle ni na ga wata mata tana mallakan mutanen sabawa mace ce take mulkin su ta bilqis kuma wa utiyar min kulli shay kusan an bata komai na mulki wala ha arshun azim tana da gadan mulki mai girma wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da mutanen ta. suna bau suna suke ga gunki annabi suleiman yana zauna inda yake amma bai ma san da akwai wata kasa wai ta bai ba bai san abubuwan da ke faruwa a wannan gari ba sai gashi alhuda huda ta san fiqhul waqi ta ga ma annabi suleiman to kaga ilimin da tsuntsu zai sani har ma tsuntsu in an kira wannan ilimi shin ana kiran wannan ilimi aka ce wannan ba a sashi daga cikin ilimi na addini in mutum ya jahilci wannan ba a cewa ya jahilci ilimin addini in ka faɗa haka kenan me za ku ce kan annabi suleiman eh? ina ba ta gane wannan so current affairs ilimin boko ne in malami yana da lokaci karanci boko waya hana shi amma an bai da lokaci ba dole bane malami ya karanci boko in malami ya karanci boko alhamdulillah ya samu lokaci ne amma kuma in ya yadda bokon ya shagaltar da shi ilimin shi zai samu mai yawa to shi ne wayandamuna wayandamuna hina lan kanfa nadama la tanfa nadama zai yi nadama lokacin da nadama ba shi da amfani fa hada alladhi sammauna yusammaunahu ilman wannan abin da suke kiran shi ilimi yushkilu yushkilu qadra min al yana toshe wani gwargwado na faragan mutum mm, a cikin rayuwarsu mm. wa yulayyu al-awqat yana tozarta yana bata lokaci allati yanbaghi li talib an yasta'mila wanda ya kamata dalibi ya aiwatar da shi fi tahsil al-ulum na nafia a wajen samun ilmuka masu amfani fa yakuna khairan lil fa yakuna khabiran lil sai ya yana da ya kware ya san aibubuka ya san abubuwan da ke faruwa jahilan bil ulum nafia kuma ya zama ya jahirci ya kware da sanin aibubukan mutane amma kuma ya jahilci ilmuka masu amfani fata da baka faɗaka na'am alwacis بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تعريف السلف ta'arifi na ainihin salaf salaf bil lugha salaf a cikin lugar larabci ma mada wa taqaddam abinda ya wuce kuma ya gabata yuqalu salafan shay salafan ana cewa salafa shay salafan wato abu ya wuce gayan wucewa ai maza ya wuce ya shude wa salaf al jama'a salaf wato sune jama'a da suka gabata na hawal qawm al mutaqaddimun fi siyasa ko mutanen da suka gabata a cikin tarihi hmm. qala Allah ta'ala Allah ya ce lamma asafuna a yayin da suka suka fusatar da mu na yamin hun, sai muka yi musu azaba Ba a hun a ajma'in sai muka nutsar da su gabaki daya hun salafan wa masalan lil akhirin sai muka sanya suka zama magabata wato sai riga sun wuce kuma suka to, wato misali ga ga ga mutanen ƙarshe an gane wani ku kaga nan salaf ne amma kuma ana nufin mutanen da suka gabata an riga an halakar da su ai ja'alnahum sarfan sarfan taqaddimin ai mun sanya su magabata da dai mutaqaddimina liman amila bi amalihim eh wanda sun gabata ga wanda suka yi aiki irin nasu an gane in mutanen banza ne wanda suka yi aiki irin nasu sun zama to salaf din su ko in mutanen kirki ne wanda suka yi aiki irin nasu an gane suka riga su zuwa suka tafi sun zama salaf din su zalika li yahtabira bihim wannan ba'dahum domin wanda ke bayan su ya wa'astu da su wato ya lura da su wal yatta'iza bihim al akharun kuma wasu su wa'astu da su wa salaf man ka min aba'ik salaf shine wanda ya gabace ka daga iyayenka wa bi qarabatik da kuma ma'abuta kusancinka wato danginka um, alladina hum fawqaka fawqak fi sin hmm. wanda su suna sama da kai ga shekara wal fadl da falala hada sumiya sadr al awwal to wannan shine dalilin da yasa aka kira ainihin wato zamanin farko sadr al awwal min al tabi'in al salaf al salih aka kira wato zamanin farko daga cikin tabi'ai mutanen farko daga cikin tabi'ai kira su as salaf as salih su mutanen kirki ne wanda sun gabace mu mu ko muna koyi da ainihin aqidansu da ɗabi'unsu da sauransu sun zama zamanto magabata a gare mu eh na'am al-salafa ah, fil istilah an yi ta na'am sai gaba na'am al-hukm Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدليل السابع دليلي نبقي قوله قوله تعالى شين عند الله تشيوا إن الحكم إلا لله hukunci ba na kowa ba ne face na Allah ne shi kadai. Bayan kira inna man wada al'ahkaman. Inna man wada ahkaman min indihi. Hmm. Lallai duk wanda ya tsara hukunce-hukunce ta bangaren kanshi. Fakar Allah. hakika yayi jayayya da Allah bi amri khasun bi a cikin wani al'amari wanda yake banta da shi an gane wannan ko duk mutumin da ya tsara hukunce hukunci an gane ku ta bangaren kanshi to hakika yayi jayayya da Allah ga wani al'amari wanda yake banta ga Allah shi Allah shi kada yake shine mai yanke hukunci ko ba ka ba to saboda haka sai wani ya zo ya jayayya da Allah to wannan fa huwa kafiru wannan ya zama kafiri in an faɗa haka wani jawabin mai min salatata awjuhin to idan ya zama to an faɗa haka to jawabi ta fuskoki guda uku ne awal la yusallam bi anna al-hakim bi ghairi ma anzala Allah yakunu munazi'an lillah wato ba a sallama ba wannan magana nasu ba a sallama ba cewa lallai mai hukunci bi gairi ma anzala Allah a ce wai ya kasance mai jayayya da Allah a wajen hukunci bi mujarrad al wai da gundarin ya aikata haka kawai da zaran ya aikata haka kawai da zaran ya ainihin yi hukunci sai ce to ya yi jayayya da Allah akan hukunci a wannan magana ba gaskiya bane min dole a yadda yadda'i li nafsihi haka fi zalik ba tare da yayi da'awa ga kanshi haƙƙi akan wannan ba sai dai yayi da'awa shi da kansa cewa yana da haƙƙi na ainihin halattawa da haramtawa yana da haƙƙi na ainihin wajabtar da abu to da zarar mutum ya riga ya nuna shi yake da haƙƙi na ya haramta ya halarta ya karhanta to wannan sai a ce ya yi jayayya da Allah ga abin da yake Allah Allah yake banta da shi asani man khalafa haza. duk wanda ya saba ma wannan Lazima hu tafsirul ja'il ladhi ajma'a ahli sunna ala adami kufr duk wanda ya saba ma wannan ka'ida dole ne gare shi ya kafirta shugaba karkatacce akwai shugaba azzalimi wanda yake yanke hukunci hukunci yana yanke hukunci da ka ya zalunci mutane ko ba gaba to kenan wannan shugaba karkatacce ya zama kafiri kenan irin su Hajjaj bin Yusuf a lokacin da yake mulki ya yi ta zalunta mutane yana yanke musu hukunci na kisa alhali ba su kisa ba nan wanda za mu ce kenan hajjaj ya zama kafiri an gane hajjaj ya yi jayayya da allah ga kaza shugaba karkatacce ko alkali wanda yake mai yanke hukunci da san rai shi ma a nan wajen ai kaga ya yanke hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar a nan za mu ce ya yi jayayya da Allah ne ko ya kawo san rai wannan shi ne na'am uku, wa أكو ومن خالف في هذا لزمه كذلك التكفير musawwir wanda ya saba ma wannan to dole ne kuma ya kafirta ainihin masu yin hoto an gane artist masu zana masu zana sura na mutum mm. sura na dabba mai rai nabi azma ahlus sunna ala mai kufuri wanda malaman sunna sun yi a kan ainihin rashin kafirkin za an ce yana halitta halitta irin yana kwaikwayon halittar Allah ko ba gaba wa man azlamu man zahaba yakhluqu halkan ka khalqi wane ne fi girman zalunci kamar wanda ya tafi yana halittar halitta kamar halitta ta wannan da wa yake ja shi musawwir yana ja da wa eh a ga zahirin magana yana ja da Allah an ce wa ya fi girman zalunci kamar wanda ya tafi yana halitta irin tawa akwai inda aka ce ashaddu nasi azaban inda a yawmal kiyama allazina yubayyi'una bi khalqillah mutanen da suka fi tsananin fuskantar azaba gobe kiyama su ne wanda suke kwatanta ainihin halitta ta Allah an gane wani ayi. Hmm. kaga tunda suna kwatanta halittar Allah kuma wayannan sun ce duk mutumin da yake jayayya da Allah wajen hukunci ya yi ridda to kenan musawwir kafiri ne kenan wanda wannan ya saba ma ijma'i malaman sunna sun tabbata musawwir fasiki ne shi ba kafiri bane shi na'am na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana tunatar da 'yan uwa insha Allah sati mai zuwa za a yi gidauniya. Sannan Eh, mutanen da suke ba da sunayensu na ba da gudunmawa na tafsiri eh, ana dai kana tunatar da su lalle ana amsan sunayen da nan ba waya sannan mutum ya alƙawarin abin da zai bada in ga dai lokaci ya riga ya yi nisa ya kamata a ce lalle mun kara zage don su yadda ya kamata saboda wannan tafsiri babu wanda zai tallafa mai Allah zai taimake mu sa'annan mu ma mu ƙara wani hoɓɓasa insha Allah sai mu ga abubuwa su tafi yadda ya kamata amma idan mun zauna mun ki motsi yadda ya kamata to za mu ga kafa daidai saboda haka da Allah ya kokari a yi kokari a ba da himma wurin ba da gudunmawa akan wannan tafsiri da Allah ba da iko ba da wa sannan kuma takarda tana wuri na duk mai son ya rubuta suna takarda tana na tana na yanzu haka insha Allah Na'am sannan ana ƙara da tunatar da yan'uwa karatun umda yau ma bala ba sai sati mai zuwa insha Allah sannan karatun wancan masallacin hmm, shi wani ba shi kawai wannan ya ila ila ila to insha Allah ne wannan shi ne bayanin saboda ka ci gaba da ƙara sa mala da Allah ba shi lafiya saboda lafiyar shi ne in aka samu lafiyar insha Allah Allah za su wanda ya kamata subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك